ina son yi magana ne kan maza masu yaudara maza saboda yanzu maza ba abin da kuka sa a gaban ku sai yaudara ku yaudari zainab ku yaudari aisha ku yaudari maryam ku yaudari janet ku yaudari mary ku yaudari blessing Abinda kuka sa a gaban ku kenan abin da kuma kuke mantawa shine kuna da ƙanne mata kuna da iyaye mata yadda ba kake tunanin kai kai kai kana jin kanka kai dan iska ka cika sai bin mata ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ana bin wani daga can wata ma daga cikin abokanka yana bin mahaifiyarka yana ci ko kuma yana bin kanwarka yana ci saboda haka yadda kake tunanin kana yi wa wasu haka kai ma ana maka duk abin da baka so a yi kar kai mu kar kai mu mutum ni abun nan yana bala'in damuna ka san kana da kanne mata amma sai ka bi ka yaudari yarinya ka ce mata ina son ki wallahi auren ki nake son yi ni fa gaskiya auren ki zan yi zan aure ki ne wallahi ai lokaci kawai muke jira to ana nan ana nan ana nan ana nan ana tafiya to tunda auren da zaka sai ka bari idan kun yi auren sai ku yi komai tunda idan dai an yi auren da masunna ce ba kunya sai ku yi komai amma daga baya sai ka zo ka je yana cewa ai ba ta so na idan har kina so na dole ki min abin da nake so haba in muka je ma minti biyu